mu da sake haɗuwa da ku a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta daro sarifi salafiya kasin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Allah ubangiji ya cikin shi da rahma a yanzu da muke magana muna daren Laraba ne daren sha hudu ga watan jimadan ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa daren na sha biyu ashirin da biyu afuwar daren ashirin da biyu ga watan jima'a da nufula hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ashirin da biyu ne ko ashirin da bakwai yawwa daren ashirin da bakwai eh, gaskiya ne daren ashirin da bakwai abinda ya tsana ɗan cije kenan afuwar daren bakwai ga watan Jumadil Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara hudu, wanda ya dace da ashirin ga watan 12 shekarar Bature biyu da ainihin wato biyu. wannan shine darasi mai lamba ta hudu a cikin jirgin darussa na karatun wannan littafi talhis ahkamul jana'iz wa Uha, wallafan al-imam sheikh abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al Allah madaukakin sarki ya jikan shiga da rahma idan jama'a musulmi masu bibiyan wannan darasi na kusa da na nesa ba su manta ba mun kwana a ƙarshen fasli na shida wanda malam ya kawo bayani dangane da ma ya juzu ala a karibin mayyiti abubuwan da suka haramta ga dangin mamaci bayan rasuwan ɗanuwan uwan nasu mana ya lissafo abubuwa masu dama tun daga abin da ya shafi kururuwan mutuwa da dukan kunci ko marin fuska da ainihin ga wuyar riga ko kuma aljihun riga da dukan ainihin wato kai da baza gashi a kai da aske gashin gemu wanda wasu mazaje ke yi na wannan kwanaki na yi wato rasuwa da makamantansu mala ya bayyana cewa dukkan waɗannan abubuwa haramun abu na ƙarshe wanda a nan ne inda lokaci ya kure mana ba manta ba mala ya ce al ilamu an mautihi ala ru'usil mana'ir shelantar da mutuwan mamaci a yi amfani da kan mimbarori ko kan hasumaya a fara ihu cewa wane ya rasu to mana yace wannan ma yana daga cikin abubuwan da suke haramu ne ya kawo mana in ba ku manta ba hadisin Huzaifa dan Yaman Allah ya kara mushi yarda wanda ya kasance yana yin tankiya ga dangin shi iyalan gidan shi cewa idan na rasu malamai suka ce kafin nan ma duk wani dangin shi in ya rasu baya bari a je a yi sanarwa baya bari ina fata an gane ku karanta fathul bari a daidai inda ibnu hajar ya tattauna wannan matsala na anna'i to sannan bayan baya bari shi shi ma da ya ga mutuwa ya kawo mishi sai wasiya cewa idan Allah ya sa na cika to kada ku cutar da ainihin wato kada ku cutar da ni ta hanyar sanar da mutuwa na domin ina jiye tsoron kada ku shiga cikin irin sanar wanda annabi ya hani yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana hani game da sanar da ainihin wato mutuwa annahi to in ba kuma ta ba a wancan darasi muka ce kalmar annahi yana nufin sanar wanda za a yi na mutuwa wannan kawai shine annahi a larabci ina fata an gane to kaga idan muka ɗauki wannan ma'ana to abin zai zama yana da ainihin wato tsauri kuma zai yi mana kunci kwarai da gaske domin duk rasuwan da aka yi za ka ga in ba a sanar cewa wane ya rasu ba to ba ma za a san ya rasu ba ke to kuma mun je buzaifa a nan yana cewa annabi ya hana sanar da mutuwa an fahimta ko to domin kada mu shiga cikin haira cikin rudani shine sai malam faslin da zai biyo baya sai ce annahyin jaiz wani irin sanarwar mutuwa ne ya halarta mana akwai nau'in sanarwar mutuwan da babu laifi ana iya yi to sai malamin da yake son ya mana bayani domin mu iya bambance su ina fatan jama'a an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace malam yake al-mas'alatu thalitha wal 20 mas'ala ta 22 da da uku wa yajuzu i'lan al-wafati idha lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'y al-jahiliyya وقد, وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه إيه, إيه،, إيه،, إيه، الحديث ما حديثنا حديث ما ما يتي النعي الجائز فنر ومتون دباب da أنا إيه ana kalmar anna'ayu kamar yadda kuka ji maka karanta haka ake faɗin shi amma kuma malamai suka ce ana iya karantawa da anna'iyyu a yi wa ainihin ɗin kasra madadin ɗauri ina fata gani sai a yi wa ya'un ɗin ƙarshe shadda madadin karantawa da tartib idan aka yi wa ainihin ɗauri duka yadda ka karanta ɗayan wannan ya halarta, ka karanta siffatul ahwari sharhi ainihi wato sunan tirmidhi na malam mubarak kori da haka kana iya cewa annayu kana iya cewa annaiyu alja'i sanarwar mutuwan da ya halarta wa yajuzu ilanu alwafati idza lam yahtarim bihi ma yushbihu na'ya aljahiliya malam yace ya halarta babu laifi daidai ne sanar da rasuwa idan ba a gwama wannan sanarwar da yanayin da zai nuna ya yi kamanceceniya da irin wanda maguzawa suke yi ba to daga nan sai ka fara fahimta ashe irin wancan da annabi ya hana to me nau'i ne da yake shigen na maguzawa shi yasa aka samu abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yarda kamar da imamu tirmidhi ya da ta hanyoyi guda biyu daya yace daga annabi sallallahu alaihi wasallama daya kuma yace daga ibnu mas'ud amma babu shakka wanda ya danganta zuwa ga annabi malamai sun tabbatar da bai inganta ba shi kuma na ibnu mas'ud din shi ma sun ce akwai magana wa in kana shi ya ma fi dama dama to Abdullahi dan Mas'ud yi bayani akan cewa abinda ake nufi da annahi shine sanar da ainihin wato mutuwa irin wanda ake yi na maguzawa shine annabi ya hana da haka yake iyyakum wan na'ya ku yi hankali da sanar da mutuwa irin na jahiliya saboda annahi haram fa inna na'ya haram ina fata an gani to idan ba a gwama sanarwar mutuwa da yanayin da zai nuna irin na maguzanci ba to mana yake ya halatta to abin da ya kamata mu tambaye kanmu ya sai mu ce wani irin sanarwar mutuwa ne jahiliya suke wani iri ne maguzawa suke yi idan ka karanta fathul bari a daidai kan babu da imamul bukhari shi da kan shi, da ya zo bayanin irin sanarwar mutuwan da babu laifi ya kafa baji yake cewa babu rajuli yan'a ila ahlil baiti ila ahlil mayyit bi nafsihi babin da ke bayani game da shugaba ko limami ko jagora yana iya zuwa ya sanar da rasuwan wato mamaci ga iyalin wannan mamacin da kansa kaga da yake ar-rajulu yan'a ila ahli al mutum ya sanar da dangin mamaci rasuwan mamacin su kaga ashe shekina akwai nau'in na'i da ya halatta kenan abinda bukhari yake isharar kenan sai al a ibnu hajar al-asqalani sai yake cewa wa fa'idatu hadhihi tarjama daga cikin fa'idan da zamu fahimta a wannan tarjama da imamu bukhari ya kafa shine al-ishara ila anna an-na'ya laysa mamnu'an yace wannan yana nuni cewa sanarwar mutuwa to ba a hana ba kulluhu gaba daya ba duka aka hana ba akwai wanda bai aka hana akwai kuma wanda babu laifi to wanne ne wanda aka hana sai ce wa inna ma naha amma kana ahlul jahiliyyati yasna'unahu wanda aka hana shine wanda maguzawa suke aikatawa jahiliya kenan ina fata an gane yaya suke yi sai ce fakanu yursiluna man yu'lina bi khabari mauti almayyita ala abwabi dur wal aswaq yadda suke yi shine idan mutum ya rasu sai a ainihin wato tada sankira ya hau abin hawa ko ya tafi a ƙafa yana zuwa ƙofar gidan mutane da dandali inda ake zaman hira da an yi wato kasuwanni da ya je sai ya fasa da ihu sai ce ye hoho jama'a ana sanar da kowa ne ya mutu sai ya ƙara gaba ina fata gane wataƙila idan akwai dattawa da suke sauraron waɗannan bayanai ko kuma waɗanda suka taso a wasu ƙauyawa ko kuma wasu ƙauyuka za su iya fahimtar irin wannan shelan wasu suka yi sa har ila yau an gani to irin wannan ita ce wanda shari'a ta yi hani jama'a an fahimta ko da haka irin wanda za a rinka zuwa ana yawo yawo mutum ya hau jaki ko doki ko Alƙadari, ko a zamanance mutum ya hau keke ko babur yana yawo daga wuri zuwa wuri yana zuwa sai ya sallama barkanku da jama'a barkanku da warhaka jama'a ana sanar da ku alhaji ne ya rasu daga nan sai ya kara gaba to irin wannan shine irin wanda maguzawa suke yi wanda ba ba daidai bane wannan jama'a kun ta ko shi yasa malam din Albani shi da kanka a cikin Aslu ahkamu janayi yace idan kun fahimci wannan bayani za ku gane in har irin wannan da aka ce ana yi a jahiliya an hana to min babu aula irin wanda mu ma ake yi yanzu akan wato mana'ir akan mimbarori ko akan hasumaya idan akwai masallatai masu hasumaya sai wani ladani ko wani mai katar murya sai ya tsare shi sai ya ihu inna lillahi wa inna sai hankalin kowa dawo to jama'a ana sanar da ku alhaji ne ya rasu kaga shi ma ya shige da irin wancan shi yasa mala a baya yake cewa irin wannan da ake yi alal mana'iri to haramun ne da kala kala to idafa ala hada ƙari akan waɗannan duka shi ma wanda za a zo a ɗauki lasifika a masallaci idan aka yi rasuwa ne ya hura ya gyara murya kamar zai kira sallah sai ka ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah zuwan da'awar sunna ƙasar nan izalatul bid'a da masu da'awar sunna da salafiyya sun kore duk waɗannan ire-iren bidiyoyi a cikin garurukan mu da duk zaka ji ana yi ina fata an gane in ka ji an hura lasifika lokacin da ba lokacin sallah ba to dama ka san za a sanar da mutuwa to duk irin wannan ba daidai bane jama'a ina fata fahimta to bugu da ƙari za ka zo ka ji malam yace irin wanda za a ƙara wasu abubuwa ma ƙari akan wannan daga ciki wanda zai je wannan aikin sai an yi ciniki da shi yace to nawa za ku biya ni kaga laifi akan laifi kenan zulumatun ba'daha fawqa ba'd ina fata an gane ba daidai bane to a ƙarƙashin wannan irin wanda ake cewa gidajen jaridu su ma za su shiga nan kenan an gano wani mu ko amma ku kiyaye za mu zo mu bayani a gaba idan bukatan da ya sa aka yi sanarwar buƙata ne karɓaɓɓe a shari'a to in an yi wannan babu laifi amma a taƙaita a kan iya na buƙatar duk abin da ya tsoro akan wannan to an shiga wanda aka yi hali kuma ana ganewa ko da haka sai malam yake cewa idan za a ba mai sanarwar kuɗi yana zuwa bayan ya gama sai a biya shi kaga wannan zai ɗauki irin wanda za a bi gidajen rediyo su ma sai an biya sai a yi ta sanarwa kwana ɗaya kwana biyu har kusan mako guda wani za a yi ta sanarwa wannan duk ba daidai ba ne an gane wannan da kyau ko za mu zo mu bayani zan kan na social media su ma ko eh wanda za ka ga shi ma yanzu ana yaɗawa har ƙarin munkari akan munkari a yi ta ƙarawa da hotunan mamacin ina fata an fahimta duk zamu mu zo mu bayani insha Allah da haka ma da yake cewa wa kad yajibu zalika to wannan bayani da kaji idan ka karanta wancan sharhin tirmidhi akwai al-imamu abu tayyib shi ma ya yi bayani makamancin wannan cewa na'ayi da aka hana shine irin wanda ake yi na jahiliya yaya ake yi za a tura san kiraye da yana yawo daga wuri zuwa wuri yana yin wato kwala ihu yana sanar da mutuwan wannan mamaci to duk irin wannan shine aka hana amma malam yake cewa in babu wannan shakalin kun gane bayani yanzu ko in bai yi kama da irin wannan ba to babu laifi to ina misalin wannan Shi ne an yi rasuwa an zo misali an samu mutane suna zauna a bakin kasuwa sai a sanar da su jama'a kun ji labarin alhaji wani ya rasu kuwa za a yi sallar jana'iza yanzu roki Allah ya gafarta mishi to in an yi wannan saboda bukata babu laifi ko an zo sallah bayan sallah sai aka sanar da al'umma an gane wannan da kyau ko ko kuma in wani prominent personnel ne wani babban mutum ayyananne wanda mutane na nesa da na kusa suna yin wato cin muriyar shi sai zan ba hanyar da za a sanar da yan nesa nan sai ta hanyar kafafen yaɗa bayanai na jaridu kamar talabijin ko ainihin wato rediyo ko ainihin ah, waya za a buga waya ana kira ana cewa to jama'a kun ji labarin wani ya rasu za a jana'iza lokaci kaza to duk waɗannan za su shiga ƙarƙashin wanda babu laifi amma in aka ƙara a kai to zai shiga kuma tsakanin wanda babu laifin da wanda yake da laifin to ɗan wato gada ne siriri in mutum bai hankali ba zai auka cikin wancan na haramu shi yasa malamai suke taka tsantsan kwarai da gaske ka ji dalilin huzaifa kenan da yasa shi gaba ɗaya sai kulle kofa saboda tsoron kada wajen a aikata wanda ba laifi a fada cikin wanda yake da laifi sai yake shi gaba ɗaya ma baya so kada a sanarwa ko kun gane da haka idan mutum yana shi ma jiya wa kanshi tsoron kada fa wajen sanarwar ya zaƙe har ya shiga cikin wanda aka hana bai sani ba to tun farko sai ya haƙura amma in mutum zai iya tsayawa iya wanda babu laifi din to idan yayi hakan ba laifi bane kuna fahimta da ke ko jama'a Allah ya sa mu dace malai ce wa ya yajibu zalika kai hasali ma sanar da mutuwa jama'a wani lokaci yana iya zamowa ma wajibi ne to kun ga maganar da ake akwai lokacin da zai iya zamowa wajibi kaga ya wuce ja'izi kenan wajibi ne ma a sanar saboda ne sai ce idan lam yakun indahu man yakumu bi haqqihi musamman idan gagawa ga mamaci ya rasu kuma ba kowa a wajen a lokacin da ya rasu Dan haka ba wanda zai mishi wanka ba wanda zai mishi likafani ba musulmai da za su zo su mishi sallah saboda ba wanda ya san yaro su kila sai kai kadai to yanzu nan ya za ka yi kuma ba zai yi mutane su san ya mutu ba sai ka gaya musu to yanzu irin wannan sanarwar me matsayin shi wajibi saboda akwai wasu abubuwa na haƙƙin shi duk da ya rasu wanda wajibi ne musulmai su kauda shi idan wasu sun kawar sun sauke wa sauran in ba a yi ba gaba ɗaya gaba ɗaya na da laifi saboda al'amarin jana'iza fardu kifa'i ne ko in wasu idan fama bihi ba sakaka hanil akhari in wasu sun tsayar ya faɗi amma in ba tsayar ba gaba ɗaya to musulmai gaba ɗaya sun laifi na wannan wajen ko masu alaƙa da wannan mamacin da haka malam yake kamar misali man ya kumu bi haqqihi min al kamar wanda zai zo ya tsayu a kansa ya masa wanka wa takfir ko ya mishi likafani da fitarce shi wassalatu alaihi wassalati alaihi ko kuma waɗanda za su yi mishi sallah wa nahwi zalika ko wasu abubuwa makamancin wannan an gane wannan da kyau ko to ina ma'ana wasu abubuwa makamancin wannan misali ana buƙatar me motar da zai ɗauke shi daga kasuwan da ya rasu ya kai shi gida kaga shi ma direban sai an ji an sanar da shi to duka waɗannan abubuwa ne na buƙata wanda yana iya wajabta sanarwar mutuwa in kuma an yi ba ya laifi ba insha Allah to amma da yake mu musulmai ba ma ainihin gindaya wa kawunan mu shari'a da tunanin mu da a ganin mu da a ra'ayin mu sai inda dalili ka ji bambancin musulmi ahlus sunna mai kiyaye dokokin Allah kenan duk da cewa mun kawo wasu uzuri wanda a hankalce mu sun zo ai ba laifi amma malam bai tsaya iyana na masa yake da hadisi abi huraira dalilin mu akan cewa ya halatta shine hadisin sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na'an Najashiya fil yawm alladhi mata fihi yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya sanar da mutuwan sarki najashi kowa ya san kisan najashi ko wannan sarki wanda ya musulunci cikin mutanen shi ya gaya wa manzo Allah cewa ba dan halin da ya samu kanshi na musulunci ba dan aike ka gaya wa manzo Allah cewa da na zo na zama boyi boyi na manzon Allah ina goge mishi takalmin shi ina kwashe mai duk inda yake yace amma ba yadda zan yi amma ka sanar da shi cewa na yi imani haka yi imanin shi a boye mutanen shi ba su sani ba to daga ƙarshe ranar da ya rasu ta ga yanzu yana cikin arna ba wanda zai mishi waɗannan abubuwa na jana'iza sai mala'ika jibril ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi to kaga zuwan mala'ika jibril ya gaya wa manzon Allah shi ma na ayye amma wannan yana daga cikin wanda babu zai sannan shi ma manzan Allah ya miƙe ya gaya wa sauran sahabbai da ke kusa cewa dan uwanku ya rasu a garin da ba naku ba a cikin al'umman da ba ku ba da haka kuna buƙatar ku sani domin a tashi a mishi abubuwan da suka sawwaka na sallah da makamantansu mala yake alhadis hadisin na da tsawo a ya yanko mana shi a nan zai zo ya ƙara tattauna mana wannan hadisi a can gaba insha Allah wannan hadisi al al Bukhari da Muslim sun fitar da shi da wasu malamai hadisi ne tabbatacce to bayan wannan dalilin da malam ya kawo sai ya ƙara ishara a cikin aslu din akan hadisin jaisu al-umara wani yaki da annabi ya tura kwamandoji guda uku ya naɗa su ba a taɓa naɗa kwamanda fiye da ɗaya a yaƙo ba sai wannan yaƙin za a je a yaƙi wato kiristoci na rum manzo Allah ya ce da dan harisa kai ne kwamandan farko in an kashe ka Jafar dan Abi Talib har lokacin da annabi yake nadawa Jafar sai ni ke shi haba ya manzon Allah wato na zama makorafi kenan ko mai rauni ta yadda ba ma za a iya nada na askan zaidi ba shine ni za a sa da na biyu ai ni ba matsoraci ba na annabi yake kakka damu ka kai da abin da na tsara Allah ya sa hakan ya zama mafi alkhairi annabi yake an kashe Jafar dan Abu Talib Abdullahi dan Rawaha dubi uku kuma dukkansu wani ikon Allah aka kashe su a wajen yakin to shi ma ana cikin yakin mala'ika jibril ya kawo ma manzon Allah labarin halin da ake cewa to yanzu fa ga yaki can an fara kuma an kashe zai da dan harisa nan da nan manzon Allah ya dare mimbari yasa aka tsara jama'a aka yi as-salatu jami'a dan mutane ba su ba to yanzu kaga me yanzu annabi zai zai sanar da su mutuwa kuma sai da yasa aka tsara jama'a to kaga wannan bai yi shakali da na jahiliya ba haka wannan babu laifi kuna fahimta da kyau ko zama da aka kada ka je ka ka ka limamin su wata rana in ka ji yayi sanarwar mutuwa a masallaci saboda mutane su sani su yi mishi addu'a ko su je su yi mishi jana'iza an gano wannan da kyau ko to annabi ya wani barin yana cikin musu bayani sai Allah ya ɗauko mishi suran filin yakin gaba ɗaya sai ajiye mishi a gaba wane satellite kenan ina fata fahimta manzo Allah yana kallon abin da ake yi live amma fa babu wani na'ura da aka jona wannan Allah ne da kanshi ya shi aka wa manzan Allah duk wani shamaki da yake tsakanin manzan Allah da kasan da ake yaki sai aka yaye su gaba daya annabi sai yana ganin filin daga da aka suna yakin yana ba su labari Ina cewa to bayan kashe zaidi ga Ja'far nan kamar yadda na ce ya ɗauki tuta ga yana shi ma yana fafatawa can sai aka kai shi Ja'far manzo Allah yake an kashe mun komanda na nabi an kashe Ja'far dan Abu Talib istaghfiru lahu roƙan shi gafara an gano wannan yake ko sabai gaba ɗaya suka roƙan shi gafara annabi ya fashe da kuka yace amma ga komanda na na uku Abdullahi dan Rawa shi ma ya ɗauki kuka aka ci gaba da fafatawa shi ma can sai aka kashe shi manzo Allah yake an kashe mun komandoji na sai hawaye to kan kuma ta mun ce babu ne cikin irin wannan hawaye ko annabi ya ce ku roƙa mashi gafara shi ma almunim kaga annabi ya rinka gaya masa an kashe wani ashe akwai nau'in sanarwar da babu laifi so mu kokari mu kiyaye wannan Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na na eh shi ne abin da muke ishara ai bari ku magana tattaunawa duk za ku ji za su fito kuma duk za mu fahimci wani irin nau'i ne babu laifi kun gane tambayar shi kamar yadda muka ishara idan wani babban mutum ya rasu wanda yana da mutane nesa da kusa wataƙila ma wasu za su sha'awar su zo su halarci sallar jana'iza a inda yake to babu laifi ka ɗaga waya ka sanar da su cewa wane ya rasu in ta kama irin wannan ma kana da wani shafi ne wanda za ka sanar da mutane wanda kowa zai gani irin shafuka na facebook ko ta whatsapp ko ta wane ne cewa to jama'a Allah ya wawa na rasuwa za a yi kaza irin wannan duk babu laifi amma a takaita iya sanarwa an gane wannan da ke ko to sai dai su waɗannan shafukan sanarwar yana nan zai ci gaba da wanzuwa kaga gobe ma wasu za su gani jibo ma wasu za su gani to da zaran ya wuce wannan ranar ya koma ya zama na aifa jama'a ya zama aifa ya za a yi kenan shine da zaran ka gama biyan bukatan sanarwar da aka ce ba laifi sai ka koma sai ka goge haka ya kamata ba wai zaka bar shi ci gaba da existing bane da ba in ba haka ba zai shiga cikin na'ayi kuma annabi ya hana <laughs> ko kuma inda jama'a to haka dangi kuma yan uwa followers masu sharing wannan da zarar ya gani shi ma sai ya forward gaba da shi kenan sai ai ta yadawa ai ta yadawa to jama'a ya koma ya zama na'ayi kuma fa musamman idan bukatan da yasa aka wannan sanarwar ta kau to sai a taƙaici iya nan Allahu malam ya ci gaba da cewa al-mas'alatu ar-rabi'a wal 20 mas'ala ta 22 wa yustahabbu lil mukhbira lil mukhbiri an yaqluba min an-nas an yastaghfiru lil mayyit sana abu nabi an so mustahabbi ne babu laifi shi wanda zai sanar da mutuwar inda bukatar idan ya sanar to ya hada da cewa kuma jama'a ku roƙa mishi gafara kada ya takaici iya sanarwar tare da cewa ba dole ne ya ce ku roƙa mishi gafaran ba amma an so shi ma ne dalili ba molan kamalan ya kawo wannan ba sai ya ce li qaulihi sallallahu alaihi wasallam kun ga ilimi din kenan ko al ilmu qala Allahu qala rasulu duk abin da zaka yi wasu kafa shari'a da shi na halarci ko haramci, ko karhanci to ka tabbatar kana da dalili akan haka saboda wala ta menene wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kaka kuskura ka kunta cikin abin da baka da ilimi to me ilimi shine hujja duk abin da baka da hujja akan shi to baka da ilimi akan wannan abu idan kana da dalili qur'ani hadisi a fahimtar sahabbai to kana da ilimi akan wannan abin to ka yi magana akai amma zaka ce abu kaza ya halatta babu dalili a qur'ani babu dalili a sunna babu fahimtar magabata akai to idan kai wannan kayi da jahilci to ka tana da cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula waɗannan gabobi baki ɗaya Allah zai maka tambaya akan su akan me suka furta me suka aikata to ka ji tsoron haɗuwanka da Allah da haka yadda mutane suke sakin baki akan cewa kaza ya halarta kawai ko kaza ya haramta ka gane cewa a daidai wannan lokacin ka zama wakilin Allah ne ba magana da al-Imam Ibn Qayyim yake na cikin wannan littafin shi i'lamul muwaqqi'ina 'an rabbil alamin ko a'lamul muwaqqi'ina 'an rabbil alamin duka kana iya faɗin sunan littafin da haka yayi kokarin ya nuna wato jan kunni tankiya ga ainihin wato masu sanya hannu a madadin Allah kowa ya san ibada wa ake yi wa Allah ne ko kenan Allah ne yake da haƙƙi ya gaya musu me ya halatta ne bai halatta ba to sai Allah ya sanashe ka kai a matsayin wakili ka gaya wa mutane to in ka zo ka halatta wa mutane abin da Allah bai halatta ba fa ka shiga uku ba za maka uzuri ba ko ka haramta wa mutane abin da Allah ya halasta musu ya halasta musu ko ka shiga uku Jama'an an gane wannan da ke ko Allah ya kyauta da haka malam yake cewa an an an an mustahabbi ne abu ne wanda babu laifi an so shine sanarwar da yake ba mutane labarin cewa wani ya rasu to ya kara da cewa bayan ya sanar da su din cewa to jama'a ku musu addu'a ku roka musu gafara musamman a baya mun ji cewa daidai wannan lokacin lokaci ne na amsan addu'a shi yasa daga sadda mutum ya rasu zuwa sadda za a gama jana'izar shi a gama binne shi ba a son mutum ya furta wani mugun magana duk abin da za ku faɗi zama alkhairi addu'a an fahimta ko da kauli saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam linnasi fi qisfati salatihi ala najashi a cikin wancan hadisin najashi da muke ishara annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kissan bayan ya sanar da su yace wani sarki najashi ya rasu yace istaghfiru li akhikum ku roƙa mishi gafara kaga ashe wannan ya nuna mustahabbi ne kenan haka a cikin waɗancan jaishul umara su ma duk wanda annabi ya bada labarin mutuwan shi annabi ya ce istaghfiru lahu ku roƙa mishi gafara to wannan aikin manzon Allah sai ya nuna mana cewa hakan abu ne da ake so kenan Allah ya sa mu dace malai yake wa sayati fil mas'alati 60 wannan bayani zai zo a can in muka zo kan mas'ala ta 60 as-sabi'u akan hadisi na bakwai ko mas'ala na bakwai a can ɗin malam zai yi bayani ne game da waɗanda shari'a ta halasta a yi musu sallar jana'iza su wane ne in sun mutu za a iya musu sallar jana'iza sai malam ya fara lissafawa yaro ƙarami wanda ya mutuwar shahada wanda ya kaza ba laifi ana iya yi har ya kan wanda ya mutu ba a inda musulmai suke ba shine salatul ghaib kenan mu zo mu bayani to anan ne kawo cikakken bayani game da wannan mutuwar najashi to bayan da malami gama kawo wannan sai ce kultu ni wato nasiru jini albani shi yake magana a nan fa qaulun nasi al-yawm fi ba'd al-bilad al-fatihatu ala ruhi fulan مخالف للسنة المذكورة فهو بدعة بلا شك لا سيما وأن القراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى malam sai wani ƙarin bayani wanda wannan bayanin in ka duba cikin aslu na akamu na'i babu shi to amma da aka zo za a sake sabon bugu na littafin sai aka sa shi a can ƙasa a hashiya suna fata gane saboda muhimmancin magana malam yake ga wani ƙarin jawabi da nake yi idan aka zo sanar da mutuwan mamaci to akwai wani al'ada da mutane suke yi ko a ce jahilai suke yi bayan an ce to alhaji wani ya rasu sai ka ji an ce ku karanta wa ruhin shi suratul fatiha ko kuma ka ji an ce fatiha da kullu lawa kafa uku abinci ga walidanmu <laughs> to ba san wani irin abinci bane wannan na in abinci ne kai ka zauna kai ta ci mana ya ba san jama'a an gane wato sai ka ji mutane suna yi wannan da jahilci cewa wane ya rasu ku karanta mishi fatiha ko ku karanta mishi kullu lawa kafa uku ko fatiha da alam na shira. an gane wannan da kyau ko mana yace irin wannan zancen to mukhalifun lis sunnati al mazkura ya saba wa asalin abin da sunna ta zo da shi me take sunna ta zo da shi shine a ce Allah ya gafarta mishi addu'a ake yi to idan ka ce qul wallahu ahad ba fa addu'a kai mishi ba Allahu samad har yanzu baka yi addu'a ba lam yalid wa lam yulad shi ma addu'a ne walan ne kunna hukuk wani gaba ɗaya ka gama karatun ba kai mishi addu'a ba to ta yaya kulwan lahu zai tafi gare shi sannan ƙur'ani mutum ne yake karantawa on his own a matsayin ibada kamar sallah to ka karanta kulwan lahu kafa ɗaya kafa biyu kafa uku duk kai za a ba lada in ma Allah zai ba da ladan shi to mamakin har ila yau baka mai komai ba da haka ba a sadaukarwa mutum abin da ake yi wa kai ba a sadaukarwa wani amma addu'a fa ana iya yi wa wani addu'a ashe gara ra'ayi wanda sunna ta zo da shi ina fatan gani da haka sai a ce jama'a a roƙa mishi gafara shine sunna amma cewa a karanta fatiha a karanta qul huwallahu wannan ba sunna bane jama'a shine malai yake kuma wannan ya saba wa sunna kaga dama yadda shi yake biyo mutane kenan ya karbe abu mai kyau ya ba su ainihin wato wanda babu dalili Allah ya kyauta sai ce fa huwa bid'atun bila shak to tunda ko ya saba wa sunna kuma ibada ne wannan magana da ake ana magana ibada ne a nan ko sai ce dan haka ya zama bid'a kenan dama haka ake gane bid'a duk abin da yake ibada kuma shari'a ba ta yi umarni da yin shi ba hasali ma ya saba wa wanda shari'a ta zo da shi wannan abin ya zama bid'a za ka zo ka ji ƙa'idojin bid'a a can gaba in malam ya zo gaban da zai fara tattauna wa uha din dama ya ce a jana'i ne wa uha da haka wannan bid'a ne to da haka ake sanin bid'a jama'a fa ba wai ta hanyar kawai shi ma ra'ayi da tunaninka ba cewa to ya aka yi kuma a masallatan ku kuke sa fanka ai shi ma bid'a ne waye taba cewa fanka ibada ce waye ce in an sa fanka na sama ya fi lada fiye da na tsaye kaga duk wannan ba amma in ana maganar karanta kulwan lawo maganar lada ake ko ba lada ake magana ba ibada ce karatu ko ba ibada ce karatun qur'ani ba anan ne inda bid'a ake shiga shi yasa ka ji yace dan haka fa huwa bid'atun bila shakk wannan irin cewa a karanta fatiha a karanta kaza bid'a ce babu shakka la tiyama sai ce musamman ma wa annal qira'ata la tasilu lil mauta kun ji maganar da muke yi idan kai karatun qur'ani wannan karatun ba abin da za a ba mamaci a cikin shi babu da haka karatun ba zai tafi zuwa gare shi ba inda shi yayi karatun da kanshi to yanzu karatun ladan nashi ne to amma yanzu ba shi yake yi ba kai kake yi ladan kuma ba zai taso ya zo mishi ba wannan shine magana ingantacce malam cewa annal qira'ata la tasilu lil mauta qira'atka da kake yi na qur'ani baya tafiya zuwa ga mamaci alal qawli sahih wannan shine zance mafi inganci kamar tsaye a cikin insha Allah ta'ala wannan bayani shi ma can gaba za mu zo mu ƙara tattauna da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine takaitaccen bayani da ne kawo karkashin wannan fasli a kar ku manta da ma talhisi muke bi amma ka koma cikin asulin za ga ko wasu bayanai da ya kawo da hadisai masu tsayi to tunda talhisi ne a nan kaga ba za mu koma zuwa gare su ba يا متكي فصلي نجا بقيت ايه ما ليس علامات حسن الخاتمة الله أكبر على مؤمن ده سكي نونا مسين يأي كتشاوان متوع يأي كتشاوان كرشي جماعة قالوا وانا بتكو الله أكبر المسألة الخامسة والعشرون مسألة عشرين بجير ثم إن الشارع الحكيمة قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه آمين فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة ما لهيك علامات حسن الخاتمة ألا مؤمن suke nuna mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe ya cika da kyau sai ce الشارع الحكيمه a nan ɗayan abubuwa guda biyu akwai malaman da suke amfani da wannan sunan suna nufin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata jama'a gani tare da cewa malamai suna ganin kuskure ne a rinka kiran manzan Allah kai tsaye da ashari dan ma'anar shi shine wanda yake shar'anta shari'o'i to kaga wane yake shar'anta shari'o'i Allah amma wasu malamai suna faɗin shi ga manzon Allah a matsayin ai shi ne wanda ya zo da bayanan da haka a bakin shi aka ji shari'o'in amma magana wanda yake ta hakiki shine gaskiya da ya dace a rika kiran manzon Allah da shari'a ba an fahimta ko a karanta malam mashhur Ali Salman yayi wannan bayani a cikin a subhanallah littafin da ya bayani ya kwanta mu almuhim dai lalle wannan shine taqiqi game da wannan to anan ko dai ya zama shi ma malam yayi amfani da kalman a bisa yadda wasu malamai ke amfani da shi yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gano wannan da ko ko kuma yana nufin a shari'a ce yake magana yana koma zuwa ga abubuwan da shari'a ta zo ta yi bayani game da hukunce hukunce wallahu a'lam yace summa inna shari'a al-hakima sannan lallai ne shari'a gwani قد جعل علامات بينات يا يبيان يا أجوة ألاموني أبيني يستدل بها على حسن الخاتمة wanda suke nuni suke ishara zuwa ga cewa mutum ya yi kyakkyawan cikawa to da ya zo kan gabar sai ce ka taba Allah ta'ala da nabi fadlihi wa mali muna roƙon Allah ya tabbatar mana da wannan kyakkyawan karshen da falalansa da ainihin wato tausayinsa fa ayyu mamri'in mata bi ilaha waɗannan alamomi da shari'a ta yi bayani duk wanda aka ga ya cika ta ɗaya daga cikin shi. to kanat bisharatan lahu wannan albishir ne ga wanda ya rasu sai ce wa ya laha min bishara kai ma da irin wannan bishara Allahu akbar jama'a karkashin wannan fafi a lokacin da malamin Muhammad awal Adam Albani Allah ya kai shi da rahma ya sake dawowa da karatun littafin ahkamul jana'i to a wannan faslin ne malam ya dakata kuma a ciki ba a ƙara ta faslin ba Allah ya mishi rasuwa ina fata an fahimta ya fara karanto waɗannan alamomin domin ma muna sa ran wannan ya zama bishara gare shi insha Allah sannan kuma za ka zo ka ji daga cikin alamomin da aka yi lissafa wa akwai waɗanda su ma sun tabbata da wajen rasuwar shi malamin Allahu akbar Allah barakatun sai ke samu cika da imani to me ce alama ta farko malam yake al'ula nutquhu bi shahadati inda al-maut wa fihi ahadith idan mamaki ya furta kalmar shahada a daidai sadda yake mutuwa to wannan alama ce daga cikin alamomi yayi kyakkyawan karshe an gane wannan da ko yace wa fihi ahadith akwai hadisai da yawa wanda suke tabbatar da haka mazkuratun fil asli malai ce duk na ambata ka a cikin asli amma nan bai kawo su duka ba saboda talhisi ka kuma ne ko mazkuratun fil asli mun ambata hadisan duka a cikin al min minha amma ga guda ɗaya zai kawo mana ko ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu ko ya dan san mana ko da guda ɗaya ne sai yake kauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai fadin sa ma'aikin kira da amincin Allah tabbata a gare shi da yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda zancen shi na ƙarshe ya zama la ilaha ya shiga aljanna haka sai aka kawo shi a bisa babi na mazi ya ma shiga aljanna ne kawai to kaga lalle wannan albishir ne gare shi an gane wannan da ke ko Mu'adu ɗan Jabal shi ya roki wannan hadisin Allah ya kara mishi yadda al-Imam al-Hakim shi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Mustadrak akwai wani malami wanda ya yi jinya yana cikin wannan jinya na rashin lafiya ɗaliban shi da ‘yan uwan shi da suke kusa da shi suna yi wato a jinyar shi sai ya nemi bari ya karanta musu wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ya kwararo isnadin hadisin malamin shi wani ya karantar da shi daga wani daga wani daga wani daga mu'azu dan jabal sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah yana kaiwa nan sai ya mutu na fatan jama'a gani yana kaiwa daidai kan nan sai ya mutu zai gaya musu hadisin ne ya Allah ya taimake shi shi ma kalmar shi ta ƙarshe din kenan jama'a an gane wannan da ke ko to kar ku manta a baya inda malami mana bayani akan abubuwan da ya kamata wanda suke jinyar mara lafiya su kula da shi musamman in suka ga mutuwa ya zo gargara to su rinka ainihin lakkana mishi wannan kalmar shahada saboda wannan falalan ne ya samu ya cika da kalman watakila ya samu ya zama wannan shi ne shine yin tsiran shi a ranar gobe alkiyama da haka suna ne jama'a da ake so masu jinyar mara lafiya zama suna da ilimin wannan karatun da haka kada kawai su zo su tsaya kan mamaci yana on his mark yana jiran kawai ji ya nan numfashi ya fashe da kuka ka saka wasu ke yi shi kukan kawai ya dame shi a daidai lokacin madadin ya rinka ce mishi wani ka ce la ilaha illallah kamar yadda muke bayani a baya ko idan ya samu ya cikin ya faɗa madalla ina fata an gane Allah ya samu za su to kun ji wannan hadisi kenan hadisi ne tabbatacce insha Allah asaniya alama ta biyu daga cikin alamomin da suke nuna mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe almautu bi rashil jadid Allahu akbar mutum ya mutu bayan mutuwarsa sai a gazzufa yana tsatsafo daga goshin shi guni irin yadda mutum yana aiki sai ka ga ruwa na ta zuba daga goshin shi na zufa ko to idan mutum ya mutu aka ga goshin shi yana tsatsafo da ainihin wato zufa to alama ya yi kyakkyawan ƙarshe Allahu akbar dalili akan wannan malai ce ne hadisi buraida bin al-hasib hadisin sahabi buraida dan al-hasib radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda annahu kana bi khurasan ya kasance a ƙasar Khurasan fa'ada akan lahu wa huwa maridu sai je ziyartar wani ɗan uwansa ɗan wannan nasa ba shi da lafiya ne fa waje da hu bil maut sai ya same shi yana kan mutuwa yana kan gaban mutuwa wa idza huwa bi'arati jabinihi kawai sai ga goshin shi yana yin wato tsatsabo da yin wato guri fa qala Allahu akbar wannan sahabi kawai sai aka biya sai Allahu akbar ya girmama Allah wannan na daga cikin abin da aka sunnanta duk wanda ya ga wani abu da ya birge shi to ya rinka faɗi yana girmama Allah ya ba wai ya ashar ba irin yadda mutanen mu suke yi ko mutum zai ga abu ya burge shi kuma wai sai ya ashar wannan ba daidai ba ne jama'a alaman wato bakin mutum ya cika da fasikanci kenan ana son ko da yaushe la yazalu lisanuka rabban an zikirilla. kada ka bari bakin ka ya rinka bushewa daga ambatan Allah amma wani kafin ya ambaci Allah sau ɗaya ya yi ashar sau goma har an taɓa yin wasu wai suna suna yi wa wani wanda ya saba irin waɗannan mugayen maganganu aka yi mishi gwaji cewa idan ya iya kalma biyar ma'ana a zauna ana tattauna ya faɗi kalma ɗaya biyu uku hudu biyar a ciki bai yi ashar ba za a yi mai kyauta amma ya kasa har aka gama zama majalisa saboda sabo wannan ba daidai bane jama'a mutane ne kokari mu je mu gyara kalmomi da ke fitowa daga bakin mu shi yasa annabi yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyakun wanda ya imani da Allah da ranar ya faɗi alkhairi ko ya ba daidai bane irin yadda muke yawaita ashar din kaji mutum ya faɗi wani kalma mummuna kuma yana ganin burgewa ne kuma kaga wai har waɗanda suke kewaye da shi suna fashe da dariya wasu ma sai an an buga hannu wato ya burge su kenan da wannan ne sai mutum ya ci gaba kamata ya kai kuma in ka ga munkari ka gyara man ra'a ku munkaran ila ghayru bi yadi anan ne ake son ga munkari nan kusa da kai ya gyara ba wai munkarin wanda yake nesa da kai da bai san ma kana yi ba sun zauna kuna ta gulman shugaba ai ya cuce ku ya kara muku kudin man fetur bai san kuna yi ba ina fata an gane akwai sanda aka zo aka samu wasu suna ta gulman hajjaji cewa hajjaji azzalimi ne wa wani malami ya ce musu to ba kwa tunanin ranar tashi alkiyama ya je da laifi na zalunci ku kuma ku je da laifin gulman shi da haka daidai lokacin da ake biyan ku haƙƙin ku na zaluncin da ya muku shi ma kuma sai a rinka biyan shi haƙƙin shi na gulman shi da kuka yi to kuka san wanda nashi zai zai yi dikitin na wani da ka ba daidai bane wanda kalman ka ba zai tasiri ba a lokacin da kake faɗi ko ba shi ma a wajen ka zo kana faɗa a yin wasa laifin shi amma wanda ya munkari a gabanka shi ake son ka gyarawa ko kuma yin jama'a domin wannan yanzu kana da dama wani ya ce kaza kaza sai ka ce a da ba daidai bane shine falyughayyiru bi yadihi an fahimta ko to gashi wannan sahabi kun ga da yake su tarbiyyar manzon Allah ne da ya ga abin birgewa abin ban sha'awa sai ce Allahu akbar kuma an fahimta ko to me yasa ya kabbara sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naji ma'aikin tsira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kulu yana cewa mautul mu'min da arakin jadi alamar mutuwar muni shine a gaggumi a gazzufa yana tsatsafowa daga goshin shi wato alamar imani ne yake sa mutum ya irin wannan mutuwa Allahu akbar shine wannan sahabi ya sha'awa abin ya burge shi alamar wane ya yi kyakkyawan mutuwa kenan saboda ya mutu da imani dama mutum ya cika da imani bukata bai biya ba kasa ya biya an fahimta ko to wasu malamai sun yi maganganu akan wannan hadisi tare da ba duka maganganun zamu kwararo ba wajen ƙoƙarin fassara menene hadisin yake kawowa to jama'a nan ne zan tsaya mana wani tambihi kamar yadda malamai suka kawo waɗannan ka'idoji a cikin usul na yi wato fiqhu cewa nassoshi na shari'a to a karan farko ana gudanar da su ne akan zahirin shi ko kun fahimta idan nassi ya zo yayi bayani game da wani abu menene zahirin ma'anan wannan kalmar to abin da za a fara fassara wannan nassi da shi kenan sai in an samu wani dalili wanda zai sa a karkatar da fassaran daga zahirin shi zuwa wani ma'ana na ɓoye wanda ba a zahiri yake ba to sannan ne fa za a yi ba amma in ba haka ba jama'a nassi ya zo ya ce a yi kaza ko abu kaza a yi abu kaza kada a yi to kada ka fara cewa to ai wannan kalman ma ni an ɗauko shi ma zai ba da ma'ana kuma ka waye ka nemo ma'ana kaza ko ku fahimta jama'a irin abin da take a wannan hadisin kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mutuwan muni to da an yi wato tsatsafar da guni ne a goshin shi me kowa zai fahimta in ya ji wannan shine gumi wannan wanda yake fitowa a jikin mutum ana sharewa ko don haka ganshi a gushi alamar mumini ne to su zai suka ce a wani ma'ana ne na ɓoye me suke nufi wai mutumin da ya je yana ƙoƙari wajen neman halar saboda wajen aikin ƙarfi mutum yake zufa to abin da ake nufi kenan cewa mutum ya je ta wahala yana neman halar in ya mutu wajen neman halar to alaman ya mutu da imani kaga ko da wannan fassarar zai ɗauka to fassara ne wanda yake ba shine farko wanda zaka fara fahimta a cikin nassi ba kuma an saba ƙa'ida sannan kuma abin da zai ƙara tabbatar da saba wa ƙa'ida a nan shine zahirin yadda sahabin nan yi aiki da hadisi wannan na daga cikin hanyoyin da ake yi wa sunnan manzon Allah kyakkyawar fahimta jama'an gano gane wannan da ko da haka jama'a ku yi ƙoƙari ku fahimci wannan ƙa'ida duk inda nassi ya zo magana akan kaza to a gudanar da wannan nasa a bisa zahiranta, sai inda dalilin da zai sa lalle lalle sai an murɗe wannan ma'ana ko sai an yi ta'wili ko sai an ɗauko wani ma'ana second ko secondary ba wannan an yi wato na farkon ba to idan bukata ko dalili ya sa dole sai an yi wannan to babu laifi ana iya yi amma in babu bukata to ana gudanar da nusus ne ala zawahiriha ina fatan jama'an gane Allah ya sa mu dace akwai misali da yawa amma za mu zo mu tattauna su a munasabat ne insha Allah eh asalisa alama ta uku daga cikin alamomin da ke alamta mutum yayin kyakkyawan cikawa al-mautu lailatal jumu'a aw nahariha liqawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma min muslimin yamutu yawmal jumu'a aw laylatal jumu'a illa waqahu Allahu fitnatal qabri mutuwa a ranar juma'a ko daren juma'a jama'a malam sai ce dalili akan wannan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa babu wani musulmi da zai mutu yinin juma'a ko daren juma'a to face sai Allah ya tsiratar da shi fitinan da ke cikin kabari to kaga duk wanda ko Allah ya tsare shi daga fitinan kabari alama ya mutu ne da imani ya yi kyakkyawan ƙarshe ne shi yasa zai tsira daga zai tsira daga fitinan kabarin an gano wannan da ko to wannan hadisi jama'a Imam Tirmidhi ya fitar amma kuma akwai maganganu akan hadisin kuma akwai bayanai da yana da bukatar lallai lallai mu yi su sai kuma gashi an yi isharar lokaci ya kawo da haka za mu yi hakuri sai Allah ya kai mu mako na gaba za mu zo mu tattauna matsalar hadisin sannan mu je wani matsayi za mu aje hadisin insha Allah ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da kyau da imani da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah amin shekh